Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo muku da shi zan nuna muku yadda za ka goge chatin ɗin da kai da mutum a WhatsApp. Ko da ya daɗe ka goge a wayarka can ma wayar shi zai goge. So sanin kowa ne a updated version na, WhatsApp da muke da shi idan ka tura mutum saƙo idan ya daɗe ba za ka iya goge masa ba sai dai ka goge a wayarka kawai. Abin da nake nufi shi ne akwai abin da ake cewa delete for me in saƙo ya daɗe to sai dai ka shiga delete for me kawai ka goge kanka kawai a wayarka. can wanda ka tura ba zai goge a wayan shi ba akwai kuma delete for everyone idan ka tura mutum sako nan da nan za ka goge to yana iya gogewa a wayan shi wannan shi ne abin da nake nufi yanzu kun ga wannan sakon ya dade da turawa sai dai ya zama delete for me kawai ba zan iya goge masa ba sai dai ya goge a wayata kawai can wanda na turawa ya samu sakon har abada to wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka goge chatin ɗin da kai da mutum a whatsapp ko da ka shekara da yin wannan chatin ɗin za ka goge chatin ɗin a wayarsa a wayar ka gaba ɗaya amma ina so ku kalli bidiyon nan har karshe sannan sai kun bi step by step yadda na yi idan ka yi bai yi ba ko kuma ka samu tangarɗa a hanyar da ka wajen yi ka yi min magana a comment section ni kuma insha Allah zan gaya ma yadda za ka yi idan kana da whatsapp number ɗina ka min magana a whatsapp zan nuna ma yadda za ka yi yayi insha Allah thank you kafin na shiga cikin bidiyon na kai ina so ku yi subscribing channel ina sannan ku taɓa alamar karawa domin kada bidiyo na masu amfani irin waɗannan su ce na sha faɗa muku shi wannan subscription kyauta ne kada ka yi tunanin za a ɗau kuɗi a wayarka kawai dai shi subscription ɗin zai ƙara mana ƙarfin gwiwar kawo muku bidiyoyi masu amfani irin waɗannan to abin da ake yi shi ne farko step na farko shi ne ka kashe network ɗin wayarka mai da wayarka flat mode wannan ne step na farko ka tabbatar ka yaka kafin ka fara yin komai so in kun duba wayata ta bangaren hagu na kashe network ɗinta ya koma flight mode so sai ka shiga settings a wayar ka da ka tura saƙon ita dai wayata ta bangaren hagu na shiga settings sai ka je date and time Na waya yana more settings gashi nan date and time ka shiga bayan ka shiga date and time za ka saita lokaci ne ba zai saita ba sai ka kashe eh, automatic time zone da kuma date and time ka kashe automatic time zone da automatic date and time in na kashe su wannan zai bani damar da zan iya seta lokaci to sai ka duba wayar ka ta dama wani lokaci na turo wannan saƙon karfe goma da minti hudu sannan ita wannan kuma yau ne today ita kuma wannan wayar tawa ta yanzu yanzu karfe sha ɗaya da hamsin da uku to kamar da ita wannan lokacin da ka turo wannan saƙon kai ya wuce minti bakwai ma'ana tun daga goma da minti hudu har zuwa goma da minti sha ɗaya za ka iya saita wannan lokacin misali date ba zan saita date ba time tun da yau ne ba zan saita date ba sai dai time time zan mai da shi goma da minti biyar misali kunga yana cikin range tun da na cikin ya wuce minti bakwai na sa goma da minti biyar am ne a nan hannun dama am ne to nan ma sai ka bar shi a am ka seta ina fata kun gane abin da nake nufi to idan ka yi haka ita wannan wayar taka ta bangaren hagu sai ka kashe duk wani duk wani tab da ka buɗe sai ka rufe shi gadin na rufe bayan ka rufe duk wani tab duk wani peji da ka buɗe ka rufe shi sai ka shiga whatsapp idan ka shiga whatsapp sai ka nemo wannan saƙon da ka tura kun ga shine wannan sakon to yanzu ina da damar da zan iya kashe wannan sakon me kuka gani an ce delete for everyone me yasa saboda na dawo da shi lokacin bai wuce minti bakwai kaf ku manta ba kai ya wuce minti bakwai da lokacin da ka tura sakon kun ga nan na tura sakon goma da minti hudu to daga nan har zuwa goma da minti sha ɗaya hudu zuwa sha ɗaya kun ga minti bakwai ka saita wannan lokacin zuwa wannan lokacin to yanzu wannan delete for everyone sai ne delete for everyone zan iya gogewa ya goge a wayar shi message na ɗayan ma shi ma delete for everyone shi ma ɗayan delete for everyone kun ga na goge message ɗin kar fa kumanta ban fa kunna network ɗina ba har yanzu step na ƙarshe da za sai ka kunna network ɗinka menene step na ƙarshe kunna network ɗinka kar ka kunna network ɗinka sai ƙarshe na zo ƙarshe zan kunna network ɗina so na kunna network na kashe flight mode network dina zai kunnu in kunna data ta shi ma nan a wayarsa hannun dama message ya goge so bari network dina ya dawo to bari in kunna data network dina ya dawo na kunna data kunna data take da wuya shan message nan dama ya goge ina fata kun gane abu nufi ina fata kun koya idan kana da wata tantama ko ka gwada bai yi ba ko wani ƙarin bayani ka yi mun magana a comment section ni kuma insha Allah zan baka amsa cikin gaggawa sannan ta wannan method ɗin za ka iya goge chatin duka da kai da mutum ko da ya daɗe kana so ya goge a wayarsa misali in an daɗe kaga ba za ka iya gogewa ba yana can ya riga ya same shi to za ka iya yin amfani da wannan trick ɗin domin ka goge a wayarsa ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko wani complain yes ina son na ji complain ko kana complain akan wani abu da nake ba daidai ba na fi so a ringa faɗa abin da nake ba daidai ba kai mun magana sai na gyara ko kuma kana da wani suggestion cewa ga abin da ya kamata na yi shi ma ban yi ba kai mun magana sai na yi shi ina jin daɗin yadda kuke bani gudunmuwa na gode sai anjima.